This is the voice of America. The following program is in Hausa. To sashen Hausa da murar Amurka ne a birnin Washington DC yake muku marhabar lalle a shirin sanar la'asari kan mitoci 22 da 25. masu jima'a a jamhuriyar Nijar suna jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon suna amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalo da kuma niya birnin kwanni masu kwamfuta kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com to jama'a mun ji daɗi da kuka samu damar cakko mitocin mu aliyu mustapha sokoto ne tare da jama'a ali a nan ɗakin na watsa muku shirye-shirye da ke washington dc to kafin mu je nesa ga kanin labaranmu prime minister faransa ya yi kashedin cewa faransa ta tsumayi ƙarin hare-haren ta'addanci Ministan harkokin wajen Iran ya ce akwai yiwuwar kulle yarjejeniya a kan shirin nukiliyar ƙasarsa idan ɗaya ɓangaren ya yi abin da ya kamata. Sa'annan kuma ƙasar Girka ta ce 'yan ƙasar su ne za su yanke shawara akan ko ƙasar ta karbi bashin ceto ko kuma a'a. To kanin labarin kenan bayan kun gama jin labaran tsohon shugaban Najeriya Jar Yakubu gaban ya bayyana matsayinsa game da batun tallafin man fetur a Najeriya. Ya kamata watakila bisa gaskiya eh, yi na a zo a cire shi. sannan za mu ji matsayar da kwamitin sulhun ta rikicin 'yan majalisar dokokin tarayya na najeriya ya cimma kan damar da ya kaure a majalisar abun kunya ne shugabanni a ƙasa su dinga doke-doke a idan talakan da suke shugabanta sannan muna da nasihar ramadan daga wani shehin malami na abuja da kuma shirin amsoshin tambayoyin ku wanda a yau zai ba mu karin haske akan ko wace ƙasa ce a duniyan nan aka fi ɗaukar awoyi masu yawa da azumi kafin shan ruwa to duwaye nan za su zo muku bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Yau Asabar Prime Minister Faransa Manuel Walz ya yi kashedin cewa Faransa ta tsumayi ƙarin hare-haren ta'addanci bayan hare-haren ta'addanci guda uku da aka kai Juma'a wato jiya Juma'a a Faransa da ƙasar Tunisia da kuma Kuwait. Manuel Walz ya ce tambayar ba shin za a kawo wani harin ba ne, to amma yaushe ne za a kai harin. shugabannin kasashen duniya sun yi allah wadai da hare-haren da aka kai nahiyoyi guda uku a jiya juma'a da ya kashe mutane da dama cikin 'yan sa'o'i fadar shugaban amurka ta white house ta nuna takaicinta tun da farko jiya juma'a 'yan bindiga suka kutsa wani otal a garin suse na kasar tunisia suka kashe mutane talatin yawancin waɗanda aka kashe turawan ingila ne masu yawon bude ido Firaministan Tunisia Habib Assid ya ce zai rufe dukkan masallatan da ba su ƙarƙashin ikon ma'aikatar harkokin addini na ƙasar. A ƙasar Kuwait kuma wani mai harin kunar bakin wake ne ya tarwatsa kansa cikin wani masallacin 'yan shiya da ke dankare da mutane ya kashe mutane ashirin. Sa'annan kuma a can ƙasar Faransa wasu maharan ne suka afkawa wani kamfanin gas da cibiyarsa kenan Amurka da mota. Sa'annan suka filla kawunan 'yan kasuwa guda uku. 'yan kwana-kwana ne suka sami nasarar damƙe yasin salhi wanda ake zargin da laifin aikata wannan ɗanyen aikin a jiya juma'a kamfanin dillancin labarun faransa ya ce yasin ɗan shekara 35 ne kuma yana da mata da 'ya'ya uku babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban moon ya ce tilas a gaggauta hukunta waɗanda ke da alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. mayakan kuda sun sami nasarar fatattakar mayakan kungiyar islamic state daga birnin kobani da ke kan iyakar syria kwanaki biyu bayan da 'yan jihadin suka mamaye birane da dama kamar yadda wata kungiyar kasar syria da masu maya suka bayyana akalla farar hula 174 ne aka kashe a rikicin tun lokacin da mayakan isis suka kutsa birnin a ranar alhamis kamfanin dalancin labarun associated press ya ba da labarin cewa yanzu haka mayakan kurdawa suna farauta mayakan isis da kila sun ɓoye a garin na kobani wani ɗan jarida a garin mai suna rud muhammad amin ya ce dukkan garin na kobani yana hannun mayakan kurdawa a farkon wannan shekarar ne mayakan kurdawa tare da taimakon hare-haren jiragen saman yakin ƙawance na taron dangi ƙarƙashin jagorancin amurka suka kwace garin na kobani da ke kusa da kan iyakar kasar Turkiyya, kuma tun lokacin ne suka kwace garuruwan kan iyaka da suke hannun 'yan isis ɗin. ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun ƙasarsa kwanaki kafin wa'adin cimma yarjejeniya a kan shirin nukiliyar iran ya cika cewa akwai yiwuwar a kulle yarjejeniyar idan ɗaya ɓangaren ya nuna sanin ya kamata yau asabar Mohammed Javad Zarif ya wannan furicin. Ya ce idan ɗaya bangaren ya ɗauki matakan da suka kamata kuma bai gabatar da bukatun wuce makiɗi da rawa ba, ya ce ko shakka babu za su kulle yarjejeniyar da za ta amfani dukkan bangarorin. Mr. Zarif ya yi wannan furicin ne jim kaɗan kafin su yi wata ganawa da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry a birnin Vienna. Wani babban jami'in diplomasiyar ƙasashen yammacin duniya ya ce har yanzu akwai saɓani akan muhimman batutuwa a yayin da iran ɗin da gigan ƙasashen duniya suke ƙoƙarin cimma yarjejeniya kafin wa'adin ranar talatin ga wannan wata na yuni da suka tsayar jami'in jakadancin ya ce tilas cikin 'yan kwanaki masu zuwa a daddali akan batutuwa masu wuya ciki har da batun barin spektocin majalisar ɗinkin duniya su sami zarafin binciken masana'antun iran da rashin ɓoye-ɓoye da kuma batun takunkumin da aka azawa a Iran. Shi wannan jami'in diplomasiyar ya zanta da 'yan jarida ne a birnin Vienna bisa sharaɗin cewa a sakaye sunansa, inda shawarwarin da ake tsakanin jami'ai daga Iran da Amurka da Birtaniya da Faransa da Jamus da China da kuma Rasha ke shiga mataki na ƙarshe. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin washington dc ministocin kudin kasashen turai suna yin wani taron gaggawa yau asabar bayan da kasar girka ta ce za ta sa a yi zaben jin ra'ayi ko kuma na raba gardama a kan sakamakon tattaunawa da aka yi na ba da bashin ceton kasar a yayin da yake zanta da 'yan jarida kafin taron a birnin brussels kasar belgium shugaban Eurozone ya ce shawarar da girka ta yanke bai dace ba. Shi ma ministan harkokin wajen Jamus furuci makamancin na shugaban Euro din ya yi. Ya ce bisa fahimtarsa gwamnatin girka ita ta kawo ƙarshen tattaunawa da ake yi. prime minister Girka Alexis Tsipras ya samu kyakkyawar tarbuwa a Majalisar Dokokin Girkan a yau Asabar, wadda ke zama domin tattauna buƙatar gwamnati na yin a jin ra'ayi wani lokaci a yau asabar ake sa ran Majalisa za ta jefa ƙuri'a kan wannan batu jiya juma'a mr spiros ya ba da wannan sanarwa a wani jawabi da ya gabatar ta gidan talabijin na ƙasar ya ce tilas 'yan ƙasar su ne za su yanke hukunci a zaben jin ra'ayi da za a yi ba tare da ci da ceto ba Firayim Ministan ya ce a ranar biyar ga watan Yuli idan Allah ya kai mu za a jefa ƙuri'a raba gardama Firaministan ya yi wannan kiran ne sa'o'i bayan da shawarwari na baya-bayan nan da masu su bashi na ƙasashen Turai da asusun IMF suka kasa cin mai yarjejeniya. Ƙasar Girka dai tana buƙatar bashin dala biliyan takwas na kuɗin ceton tattalin arziki daga ƙungiyar ƙasashen Turai domin ta samu zarafin biyan kusan dala biliyan biyu ga asusun IMF kafin ranar Talata mai zuwa. To jama'a ta kawo muku labaran duniya daga Washington. To bari mu je ga rahotanninmu da hirarrakinmu. Wai gaskiya ne tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan ya taɓa cewa shi a lokacin mulkinsa ba wai kuɗi ba ne matsalar Najeriya kashe kuɗi ne matsalar. wannan na cikin abubuwa da dama da muka tabo a hira da na yi da shi a can najeriya inda na tambayi ra'ayinsa kuma akan maganar cire tallafin man fetur ya kamata watakila bisa gaskiya a zo a cire shi in an cire shi irin zamban da ake samu a kai watakila zai fidda saboda muga kowane idan gaskiya ne za mu iya biyan ko da menene mm. Eh, ya kamata a biya kan gaskiya kan gaskiya ka sanar ka eh, tattalin arzikin najeriya al misali lokacin da lokacin da kake mulki wasu na cewa janar gawan ya ce matsalar najeriya ya za ta kashe kuɗi ne ba wai kuɗi bane ne a wancan lokaci wai ka mata magana nan kuwa cewa kuɗi yawa najeriya yawa a wancan lokaci kashe su ne matsala ba samun su ba eh, amma abinda su suke wasu yan jarida suke faɗi wato cewa muna nan muna barna da kuɗi ne kawai amma bisa gaskiya na ce yes muna da kuɗi amma ba wai kuɗin da ake da shi ba wani irin amfani ne za a yi da kuɗin saboda a gyara eh, sha'anin tattalin arzikin ƙasa da kuma jin daɗin uh, uh, biyan bukatar uh, jama'a waɗanda suka taimake mu saboda a riƙe ƙasar nan daidai yadda ya kamata. ƙasar nan da haka ina ne wannan e lallai kam ya kamata a duba wannan zancen Eh, shi da eh, eh, ake kiran shi tallafi tallafi ne ko tallafi tallafi <laughs> tallafin mai tallafin mai mm. to ya kamata a duba wannan a gani watakila in an cire shi watakila za mu san kuma duk abin da wannan ya kamata za a biya ok shi ne jama'a za su biya amma za a ɗauke zamba zamban da su eh, wa'inda suke eh, eh, da kawo mana man daga kasan waje idan da a ce lokaci na mm, mm. idan da a ce ba don na ce su manyan kamfuna kamar su shell da su bp da su mobil da shauransu muka ce a kada su, yi wannan a bar ma 'yan ƙasa su yi idan da a ce na bar su eh, kuma mu ce a ce su 'yan kasa su ma su yi nasu watakila eh, za mu rika samun gaskiya a cikin wannan abin da ake ciki. Ranka da ana cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa Afirka arziki a cikin afirka amma eh, ba a ganin arzikin a gurin talakawa me yasa ba a ganin arziki ba a gani a jiki mutane suna cikin wahala don allah kada a harkar wannan eh, faɗi ne dai ake saboda dai a ɓata ma najeriya suna eh, mutane suna amfana kan yadda abubuwa suke tafiya amma eh akwai rashin eh, aiki yan samari da shauransu wannan eh, wani ƙasa ne ba su da wannan wahala ko amerika din ma ba su da wannan wahala din eh, muna gani a talabijin koyaushe da cnn da shauransu. janar yakubu gawan nan tsohon shugaban najeriya to ga alama har yanzu fa tana kasa tana dabo a ƙoƙarin sulhunta rikitan zaben shugabannin manyan majalisun dokokin najeriya wanda a kansa aka kafa kwamiti amma har yanzu bai iya samu hanyar maslaha ba abinda ke ci gaba kuma da ta 'yan najeriya ga mahmud rahotanni sun ce a zaman da ya je jima'a an samu rabuwar kai a tsakanin mambobin kwamitin dangane da wannan batu a don haka ne ma taron ya tashi ba tare da cimma matsaya ba wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan najeriya ke ci gaba da bayyana mabambantan ra'ayi game da wannan takaddama ta shugabanci da ke wakana a majalisar dokokin ta najeriya sunana magaji abdullahi ali kowannan kasuwar bukata suke yi da haka ai dan talaka dan talaka suke bai kamata su zo suna kace na ce ba ya kamata a ce sun tsaya sun duba sun bi ra'ayin talaka abin da suka tura su sunana ibrahim hamus rimi to ni abin da zan ce sai mu musu addu'a allah ya sa su gane su daina domin abin kunya ne shugabanni a ƙasa su dinga doke-doke a idan talaka da suke shugabanta gaskiya wannan abin takaici ne sunana musa audu tela gaskiya magana su yi son kansu ya kamata ce doka idan aka ce jami'a su za su kawo na mutane abu da ya kamata yi kenan na sani ibrahim yusuf kamar mutanen da aka ce suna doka ya to kuma su ne masu karya doka ai wannan abun kunya ne a gurin su a ce a shugabanni su a ji su duniya an ce majalisar najeriya ana dambe a gaskiya wannan abun kunya ne a tare da su ayan ka duba majalisa din ma ni na gan ba to ba ai gaskiya ba su cece ta ba ni sai ce ba su cece ta ba saboda ya kamata mu samu cin gaba na najeriya Shiri dai wasu daga cikin 'yan majalisar dattawan Najeriya da ke kira ga jam'iyyar da cewa lalle ne ta ɗauki matakin ladabtarwa a kan duk wanda ya muzanta umarninta. Sanata Barau Jibrin ɗan majalisar dattawan Najeriya ne daga jihar Kano. dama duk da abubuwa suna cikin wuce tafiya duk wanda ya antifati ya abin da jam'iyya misali kamar zaben da aka yi wancan karan aka ce ga abin da za a yi waɗanda suka yi wani abu sabanin wannan akwai abin da aka da musu na hukunci a cikin wato tsarin mulkin jam'iyya to amma ba ɗauka ba to dole ne a kan wannan a yi hukunci akan wannan a kira su a yi hukunta su a sake dan kan wannan su ma a sake hukunta su. Sanata Barau Jibrin kenan dan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. to gaishe ka mahmud to yanzu karfe goma sha ɗaya da kwata na safe fa a sashen wasu amurka a birnin washington wai ma wace ƙasa ce ake fin daɗewa kafin a buɗe baki a nan na bana to shirin amsoshin tambayoyinku yana tafi amma balon fara da nasiha ramadan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 ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku yin azumi wata ramadan ne kamar yadda aka wajabta waɗanda suke kafin ku tsammanin yin azumin zai sanya ku ku samu takawa wato takawa shine mutum ya samu kariya daga wuta ya samu kuma kusanci zuwa ga aikin da zai sanya shi ya shiga aljanna don haka dalilin yin azumi ga musulmi shine azumi yana sanya wa musulmi himma da kuzari da kuma ƙarfafa shi gurin gabatar da ayyukan da Allah yake so sa'annan kuma yana nisantar da shi da abin da Allah baya so wannan shi ne abun da ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa musulmi yin azumi domin ya samar su azumi ya samar wa musulmi da takawa akwai falala masu tarin yawa waɗanda ba sa bayyuwa a yi bayaninsu a takaitaccen lokaci Ah, akwai ayyuka na alkhairi duk aikin da musulmi ya gabatar a cikin wannan wata na ramadan wata ne mai alfarma ana nunnunka kaladan abin da ya yi na sadaka na karatun alkur'ani da dukkan ayyukan alkhairi kana kuma shi kansa azumin allah ɗaya kawai ya san iya girman ladan da zai ba wa mai azumi don haka mafi muhimmancin abun da azumi ma ya ba wa musulmi shine na taƙawa zai samu tarbiyya a cikin wata ramadan wanda zai masa amfani a sauran watanni da za su zo bayan ramadan malam lawal hassan jami'i a cibiyar addinin islamu ta eastern international school da ke wuce a abuja to ga shekara umar to yanzu kuma ga ibrahim kalmasi garba da shirin na gaba Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Don Allah sashen Hausa na muryar Amurka ku bincika mana wace ƙasa ce a duniyan nan aka fi ɗaukar awoyi masu yawa da azumi kafin shan ruwa? Masu tambaya Fatima da Ruƙayya 'ya'yan Sabu mai manja gamawa. sai kuma amsar tambaya kan tarihin gandun dajin yankari na jihar bauchi ganin an ci gaba da tambaya koma bayan amsar da aka baiwa amadu manaja to bari mu fara da amsar tambaya kan inda aka fi tsawon lokacin azumi a duniya to fatima da rukayya ga abin da wata 'yar uwar kuma ce malama yasmin hafiz ta kamfanin yada labaran hupos da ke nan amurka ta bayyana ta ce sashen addini na hupos ya yi lissafin lokaci tsakanin alfajir da magariba tun ranar farko ta azumi kuma an yi wannan lissafin ne bisa fahimtar cewa akan soma azumi ne daga lokacin sallar alfajir a kare lokacin sallar magariba wato kimanin wuni guda malama yasmin ta gabatar da bayani daki-daki wanda ya nuna cewa a duk faɗin duniyar nan inda aka fi shafa lokaci mai tsawo ana azumi shine Reykjavik na ƙasar Ireland, mai sa'o'in azumi wajen 21 da minti 57. Na biyu shine Stockholm na ƙasar Sweden, mai sa'o'in azumi 20 da minti 57. Na uku kuma shine garin Janau na jihar Alaska ta Amurka, mai sa'o'in azumi 19 da minti 51. Na hudu shine birnin London na ƙasar Ingila. mai sa'o'in azumi sha 18 da minti 53. Na biyar shine birnin Berlin na ƙasar Jamus mai sa'o'in azumi 19 da minti ɗaya. Na shida shine birnin Toronto na ƙasar Canada mai sa'o'in azumi 17 da minti 14. Na bakwai shine birnin Istanbul na ƙasar Turkiyya mai sa'o'in azumi 17 da minti 13. Na takwas shine birnin Beijing na ƙasar China mai sa'o'in azumi sha bakwai. Bari mu tsallaka zuwa na sha biyu wanda shine birnin Tehran na Iran mai sa'o'in azumi sha shida da minti ashirin. Za mu sake tsallakawa zuwa na sha shida wanda shine birnin Karachi na Pakistan mai sa'o'in azumi sha biyar da minti tara. Za mu sake tsalle zuwa na sha takwas wanda shine birnin Makka na ƙasar Saudiya mai sa'o'in azumi sha hudu da minti hamsin da uku. Sai kuma na sha tara wanda shine birnin Mumbai na ƙasar India mai sa'o'in azumi sha 14 da minti takwas Na ashirin shine birnin tarayyar Najeriya Abuja mai sa'o'in azumi sha 14 da minti uku. Bar mu tsallaka zuwa na ƙarshe wato na uku a wannan jerin wanda shine birnin Sydney na ƙasar Australia mai sa'o'in azumi tara da minti shida Wato idan za a sauƙaƙa amsar sai a ce birnin rajabik na ƙasar Ireland mai sa'o'in azumi 21 da minti 57 shine ya fi tsawon lokacin azumi hasali ma ya ninka sa'o'in azumi mafi gajarta na birnin sydney sai kuma maimaicin amsar tambaya kan tarihin katafaren gandun dajin nan da ke karamar hukumar alkaleri ta jihar bauchi idan masu tambayar na saurare ga amsar da wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad ya samo ma Ahmadu manaja kwanan baya daga manajan gandun dajin na Yankari Alhaji Jibrin Adamu Aliyu wanda ya ce. To shi dajin Yankari daji ne tun lokacin turawa aka gano shi 1957 alif 1957 wani bature mai suna Alfred Marshall aka turo shi saboda ita gwamnatin arewa ta wancan lokacin ta kudurinin yankafa wannan gandun dajin a karkashin bauchi native authority forest reserve aka turo april marshal ya zo ya samu wannan wurin to dama asali shi wannan wurin yana da gari da ake kira yankari so yankari din suna ne na yare na mutanen wurin dugurawa asali gari ne mai wannan sunan daura da shi akwai ruwan wiki ruwan wiki din nan shi ma suna ne na yare wannan ruwan shi ne yake supplying mutanen wurin da kasan ba da maka gari sai da ruwan sha ta wuri ruwa ne mai bulbulowa kuma ruwa ne mai albarka wanda an san da shi manoma ne da su bature zana wurin su sai suka tashi ya aka ci gaba da harka na kokarin kare albarkatun da suke cikin dajin da dabbobi da sauran tsire-tsire da kuma kayan tarihi da suke cikin wannan daji da ka mana bayani akan wa'annan abubuwa ka ma maganan dabbobi wasu irin dabbobi ne ake samu ko kuma wannan daji na yankari ke tinkaho da su to ai eh, akwai dabbobi manya-manya da yawa muna da garke-garken giwaye a yankari muna kuma da zakuna muna da gwanki su ma a garke-garke muna da ɓauna suna nan su ma garke-garke muna da gwambazozi muna da su muna kuma da nau'i irin abin da ya shafi kaman biri wanda muke kira primates daban-daban muna da tsuntsaye muna da abin da iyali kamar kanana na su gada na su bareyi kuma abin da suka shafi dabbobi na ruwa tunda muna da koguna a cikin yankari din dabbobin suke cin yankari ba za su misaltu ba saboda girman wurin sai dai a dan ɗiba maka kaɗan kawai a gaya maka to dajin da yake da wannan irin albarkatu mm. na tsuntsaye da dabbobi mm. kenan babban wuri ne ya kuna da kiyasin girman wannan daji kuwa Eh to kiyasin girman dajin yankari square kilomita 2,244 kuma ba kewaye shi aka yi ba muna da iyaka da jihar taraba muna kuma da iyaka da jihar plateau kuma muna da iyaka da jihar gombe eh, shin da gaske ne wannan daji ya nausa ya hada ma da wasu kasashe na afirka dajin yankari ba kewaye ke ba dabbobin saki suke cikin wannan babban daji kuma inda muka yi iyaka a arewa maso gabas da taraba ya haɗu da daji irinsa wannan ana kiransa gashaka gumti dabbobin yankari suna da korido da ya haɗa su da wannan dajin kuma shi gashaka gumti wani gandun daji ne wanda yake tattare da su tsaunin mambila wanda shi kuma ya haɗe da cameroon cameroon tana yankin central africa ne kuma ka san kamar ta haɗe da central african republic ita kuma ta haɗe da congo ita kuma dai tana can ƙasa ta haɗe a great lakes region da wasu ƙasashe can na kudancin Afrika saboda haka dajin yankari tana da link ta ta haɗe da wa'annan dajin ta wannan gasha ka gomti ɗin na dajin gasha ka za su iya shigowa namu za su iya fita su je akwai wata 'yar ƙaramin gandun daji ma a plateau wanda dabbobin yankari na shiga suna fita kuma nasu na shigowa wurinmu suna kuma komawa akwai dangantaka warai a takaice wannan daji mallakan waye to dajin yana karkashin gwamnatin jihar bauchi ne a yanzu amma kafin nan da aka fara da farko yana karkashin northern nigeria a karkashin bauchi na chief authority forest reserve daga nan ya fita ya shiga hannun jiha da aka yi jiha 1976 daga nan kuma ya koma hannun federal government wajen 1991 da 1991 aka kuma koma wajen 2006 gwamnatin mu'azu aka sake dawa da shi jihar bauchi a yanzu haka karkashin jihar bauchi ke to akan ce akan yi koko don riba ne dajin yankari na samun wannan kudaden shiga kuwa eh ita dajin yankari ka san ba kawai maganar yawon shakatawa ba ne babban makasudin kafa dajin yankari shine a kare wannan albarkatun da suke cikinta saboda a ci gaba da yau da kullum abinda muke kira conservation kuma abu ne wanda ke bukatan kuɗi mai yawa wanda kuma shi kansa in kai shi kaɗansa in kai ka samu biyan bukata saboda ana maganan global warming ana maganan canjin yanayi da ke kawo matsaloli da yawa zaman dajin yankari gaskiya a wannan gwamnatin jiha ta yi kokari an kare wannan albarkatun da suke ciki na dabbobi da kuma tsirrai da suke ciki har yau ana kuma kashe kuɗi mai yawa shi kansa yawon shakatawa ita gwamnati mai ci yanzu ta yi ƙoƙarin matuka don ta ga cewa an yi gyara a cikin dajin yankari saboda a samu ƙarin wannan kuɗaɗen na shiga kuma ana samu kuma ana kawowa gwamnati na amfani da shi saboda sawa mutane moriya na demokradiyya kamar za ka iya gaya mana nawa take samu a shekara ito a cikin kwanaki duka abubuwan da ake yi din an mai da shi ya zama kwamashe wato na kasuwa shi kuma ka san rekod na kasuwa baka faɗansa ana hmm. ce ma sirri ne commercial secret amma alhamdulillah canje-canje da aka yi da ayyukan da aka yankari a gaskiya an samu canji matuka kuma gwamnati na amfana wanda suke zuwa dajin yankari sun fi yawa daga kasan waje saboda mutanen kasar waje su suka fi fahimtar amfani yawon shakatawa to amma matsaloli irin na yau da kullum da muke ciki ya ɗan rage masu zuwa daga waje kuma har yanzu duk da wannan halin da muka samu kanmu a ciki na yau da kullum ana samun mutanen kasan waje da yawa suna zuwa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti mr tafiyarra girma tafiyarra da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau To a gaishe ka Ibrahim, to jama'a ya kacin abin da muke da shi yanzu kenan da mun so mu kawo muku labarai a takaice amma bisa ga duka alamu mu da isasshen lokacin da za mu yi haka. saboda haka nan za mu yi muku bankwana sai karfe ta da rabi na daren yau Allah ya kai mu lokacin da muke fatar mu dawo da wasu sababbin rahotanni da shirye-shirye da za su hada da shirin shi Ibrahim Kalmasi Garba din na mu tattauna. a can gaba kuma muna fatan mu kawo muku rahoto na musamman gobe game da batun buɗe baki a kaduna wanda gwamnatin jihar ta ce ba za ta yi ba to za mu ji mutane kan wannan da kuma bangaren su mutanen gwamnati din da za mu dadin dukkan mu a nan sashen wasu murar amurka musamman ita jimai ali da kuma yemi da ya ba da umarni ali musamman sakwata ne a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.